ga watan biyar shekara ta dubu biyu da shida miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka da yadu salihin wannan kuma shine darasi na casa'in biyar haka ne idan ba manta ba darasin da muka tsaya a kansa mun fara ne da kitabun libas sai muka karanta babu istihbabi thawbil abyad وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير يوكم سامة تاشي باب استحباب القميص باب استحباب القميص باب ديكي مغنى dangane da mustahabbancin riga wato mustahabbi ne mutum ya rinka sanya riga sama da sauran nau'ikan tufafi da aka sani lafazin alkamis a larabce na nufin dukkan tufafin da ke da hannaye biyu da kuma wuya da aka yanka wanda mutum zai zura kansa a ciki kaga dai riga kenan sai in yana da hannaye guda biyu sannan ya zama riga wato ya zama alkamis a larabci sawa'un mun fassara shi da riga ko wani abu to sai dai mu a hausance da hartin wadda yake tana da hannaye biyu da kufta da ne wanda duk suna da hannaye guda biyu suna da wuya da dan adam ke zura kansa a ciki duk sunan su riga sannan malum malum ma ita ma sunanta riga bambance ta kawai da ake da sauran a ce babban riga sai dai kuma ita ba ta da hannu yadda kaftani ko kufta ko hartin ko jamfa ta ciki take da hannu to shi ko lafazin alkamis yana gaskatuwa ne a kan tufafin da ke da hannu ba wanda baya da hannu ba to dukkan tufafin da ke da hannaye guda biyu da wuyan da mutum ke zura kansa a ciki shine alkamis to wannan tufafin wato mustahabbi ne sa shi sama da tufafin da baya da hannaye biyu domin su larabawa suna da abin da ake kira al'izar rida wanda kuma galibin laraba a da wannan shi tufafinsu izar zane da mutum zai ɗaura a gogonsa farjan lake nan rida wanda mutum zai ɗaura a kan kafaɗarsa. to waɗannan tufafi al'izar rida sa su halal ne amma sanya riga kuwa mustahabbi ne malamai suka ce saboda al'izar da al akwai yiwuwar warwarewarsu daga jikin ɗan adam a koyaushe ta yadda wani bangare na jikinsa zai bayyana in na kasan ya warware tsaraicin mutum zai bayyana in na saman ya warware gangan jikin mutum zai bayyana to duk da cewa sanya su ɗin ba haramun ba ne ba ja'izi ne to amma mutum ya sanya wanda aka fi jin suturtuwar jiki wanda shi ne riga ita ce riga to wannan mustahabbi ne ina jin sharhin da na wa abin kun fahimta an أم سلمة رضي radiyallahu anha qalat كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص daga ummi salama Allah shi kare yadda a gare ta tace ya kasance mafi soyuwan tufafi a wurin manzon Allah tsira da mace tabbata gare shi riga ita ce mafi soyuwar tufafi a wurinsa sama da kowane tufafin da ba riga ba ya fi daura zane ya fi sanya al'izar war rida a wurin manzon Allah رواه abu dawud wa tirmidhi abu dawud da tirmizi suka rawaito wannan hadisin wa qala hadithun hasanun imam tirmidhi yace hadisi ne hasan abin da yasa ko manzo Allah ya fifita shi shine abin da na faɗa muku a baya kamar yadda malamai suka yi bayani dan riga ta fi dan adam ba yiwuwar kunce wata jikin dan adam ko warware wata irin yadda in izar da rida ne akwai yiwuwar kunce wasu ko warware wasu babu sifati tulil qamisi wal kummi wal izari wa tarafi al-imama wa tahrimi isbali shay'in min zalika ala sabil al-khuyala wa karahatihi min ghairi khuyala wannan babu yana magana akan siffar tsawon riga wal da tsawon hannun riga wal izari da inda ya kamata izari ya tsaya ga wanda yake tufafinsa shine izar zane yake daurawa al'adar garin ku zane ake daurawa a jiki kamar yadda mutanen somaliya suke ko mutanen malaysia ko mutanen indonesia ko mutanen wani yanki na duniya wanda su maza ba sa daura mata ba sa daura zane maza ne ke daura zane to idan ya zanto namiji ya daura zane dan al'adar garin su kenan shine urfin garin su ba laifi yayi ba amma a garin da ba zane ake daurawa ba idan ka daura zane to kai ne da mata mu yanzu anan duk wanda ya daura zane ya ne da mata amma in yaje Somalia ko Indonesia ko Malaysia ya daura zane to wannan kuma wannan haramci bai shafe shi ba tunda a can su kuma sanya zane din a urfin su a al'adar su maza ne ke yi to idan mutum zai daura zane a ina ya kamata zanen ya tsaya kaga kenan ababe guda nawa riga hannun riga da komai Al'izar to wannan idan al'izar ne a garinku idan a garinku wando ake sawa fa duk hukuncin da aka baiwa izar game da ɗa namiji irin wannan hukuncin ake baiwa wando cikin addinin musulunci kar waɗansu jahilai ko masu da'awar malamai waɗanda suke adawa da sunnar annabi su zo su ce muku manzo Allah na magana akan izari ne amma wando kusa kusa babu shi a cikin hadisi dan ba al'adar laraba bane ba in ka sanya shi ka iya jin shi kasa ka iya taka shi ka iya sakin sai wuce idan sawo babu laifi duk wanda ya bayyana haka ya wa jama'a jahilcinsa ko son zuciyarsa wa tarafil imama sannan kuma yaya gezan rawani ko jelan rawani ya kamata ta zama tsawanta a daidai ina ya kamata ta tsaya kai ne ka ɗaura rawani a kanka dama idan har za ka ɗaura rawani to ana sai in ka ɗaura ka ɗaura linki biyu ko uku sauran sai ka sa shi a tsakankanin kafaɗunka a tsakiyar gadon bayan ka to tsawonsa ina ya kamata ya tsaya a tsakiyar gadon baya ko har sai ya kai wato ainihin can kasa wajen ka ina ya kamata mutum ya bar rauni don waɗansu sukan wuce gona da iri a sake shi ya kasa ana ganin kamar alama ce ta kawar da tsoron Allah wa tahrimi isbali shay'in min zalika da haramcin tsawaita kowane ɗaya cikin ababen da aka ambata sifar yadda ya kamata ka yi tare da kuma nuna maka cewa in ka tsawaita riga ko ka tsawaita hannun riga ko ka tsawaita izar ko wando ko ka tsawaita jelar rawani to wannan fa haramun ne tunda ya ce wata harimi isbali shay'in min zalik da haramcin sakin kowanne ɗaya cikin wannan tsawonsa ya wuce kiba ala sabilil khuyala in mutum yayi hakan dan kafafa da ji da isa wa karahatihi min ghairi khuyala amma idan mutum yayi ba dan alfahari ba yayi ne ba tare da alfahari ba to kuma hakan ya zama makaruhi wannan abin da imamu nawawi yake so ce kenan tsawaita kowane ɗaya cikin ababen can da nufin girman kai ya zama mai haramun tsawaita shi ba tare da girman kai ba ya zama mai makaruhi wannan shi fahimtar su kenan imamu nawawi karkashin haka zai kawo hadisai kuma za mu bi su idan muna da wani bayanai da malamai suka kawo waje ko mu faɗa sawa'un sun dace da imamun nawawi ko sun saba masa وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرسغ أنكر حديثي دقى أسماء بنت يزيد الأنصارية Allah shi kare yarda a gare ta tace kana ummu qamisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hannun rigar annabi ya kasance ilar rusuhi zuwa ga mahadar zira'i da tafin hannu zuwa ga wuyan hannu haka hannun rigar annabi ke zuwa arrus akwai abin da ake kira alku'u akwai abin da ake kira al-kursu'u akwai kuma ar-rusbu duk aure ɗaya suke galibi a fasarar mu ta gida ba ma bambancewa kawai sai mu ce wuyan hannu to amma a hakikanin yadda abin yake mahaɗar hannu saitin karamin ɗan yatsa daga nan wannan shine ake kira al-kursu'u mahaɗar hannu saitin babban ɗan yatsa daga nan nan ɗin shine ake kira al tsakiyar nan saman ko ƙasan shi ne ake kira a rusbu a larabci wannan haka larabcin sai ke dan ka koma kamus dan fassara kun kalmomin larabci ɗayan shine mai al-kursu'u bisin wal ain a ƙarshe na biyun shine mai al-ku'u na uku shine mai ar-rusghu bisin kamar da yake rubuta a cikin wannan hadisi ummuna a'a wato ita asma binti zai tace kana kunmu qabisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hannun rigar annabi ya kasance illa rusugi ya zuwa ga mahadar hannu ne baya wuce haka wato idan tela zai auna ka sai auna daidai nan kari ya sauko nan gurin a yi ta zarcen hannu har yanzu zanto rabin tafin hannu duk ya shiga ciki idan ka haka ka saba yadda annabi ke yi a cikin tufafi to kaga ina masu cewa annabi baya sa riga da ba a sa riga aya batun hannunta <laughs> da ba za a hannunta ba amma sai ka ji jahilan suna cewa waya annabi sallallahu alaihi wasallam baya sa riga da wando wannan al'ada mu ce ta mutanen Kano ko kuma kasar Hausa annabi yana sa rida wal izar ne saboda haka duk ana magana akan wanda ya tsawaita izari ba magana akan wanda ya tsawaita riga ba magana akan wanda ya tsawaita wando wannan hadisi rawahu abu dawud imamu abu dawud ya rawaito shi an gane ko wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa qala hadithun hasanun imamu tirmidhi ce hadisi ne hasan waɗansu daga cikin malaman hadisi kuma sun da'ifanta sun ce hadisi ne da'ifi وعن ابن عمر ya الله عنهما أن النبي wa الله عليه وآله وسلم قال من جر ثوبه قيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة دكا وان دي جات فافنسا قيلاء ana nufin takabburan dan girman kai lam yanzur illahu ilaihi yawmal qiyamah ubangiji ta'ala ba zai dube shi ba duba na rahama a ranar tashin kiyama ai Allah yana kallon kowa yana duban kowa sai dai akwai duba na rahama akwai kuma duba na me na azaba akwai duba na yarda akwai duba na rashin yarda ko kai yanzu anan wani ya kalle ka kallo na rashin yarda za ka gane in kuma ya kalle ka kallo na yarda da kai kuma za ka gane ubangiji ta'ala ukubar da zai wa wanda ke jan tufafinsa ƙasa sawa'un wando ne ko izar ne dan ya ce me man jarra saubahu kaga lafazin saub ya shafi wando ya shafi izar ya shafi zani ya shafi riga sawa'un babban riga ce mutum ya sake ta har ƙasa tun sai aka ɗinka masa dogo riga ce har ƙasa daidai lafazin saub yana gaskatuwa a kansu kaga wanda yake nufin cewa sai an kawo masa wando to lafazin saub ya shafi hatta wando wanda ya ce shi sai an kawo hadisin wando man jarra sawbahu qiyala lam yanzur Allahu ilayhi yawm al-qiyamah Allah ba zai dube shi ba a ranar tashin kiyama duk wanda ya ja tufafinsa kasa don girman kai ba kala abubakar sai abubakar siddiq Allah shi kare da a gare shi ce da annabi ya rasulullah ya manzan Allah inna izari yastarhi ni kan tufafina yakan sabule shine yastarhi yakan sabule da kansa wato ba abubakar ne ke sakin tufafin ba tufafin ne ke kwacewa ya sabulle da kansa illa an ata'ahadahu har sai na bina kiyaye shi na sake dawo da shi inda yake at-ta'ahud shine al-hifazu ala shay wa ri'ayatu alayhi kiyaye abu da kulawa da shi wato tufafin yakan sabulle ya kwance ya sauka har in ja shi ƙasa illa an ata'ahadahu sai na bi shi na mayar da shi kaga idan ya sauka abubakar na kyale shi ba ya kyale shi to tambayar da yake a nan gurin kwace wannan da ya ja kasa ba tare da niyya ba mai hukunci da tunda an ce dukkan wanda ya ja tafafinsa dan girman kai Allah ba zai dube shi ba ni ma wannan hadisin ya shafe ni fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi tsira da mutum Allah tabbata gare shi yace da shi innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala kai baka cikin wanda suke aikata hakan dan girman kai ai sabule waye ba kai ka sake shi ba sannan da ka ja shi akan kasa ba girman kai kai nufi ba kwace waye ko baka kyale shi ba ka dawo da shi innaka lasta man yajruhu khuyala rawahu al-bukhari wa rawa muslim ba'dahu imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi gaba ɗayan sa imam muslim kuma ya rawaito wani sashi na cikin hadisin ba dukansa ba dan haka dai hadisi ne sahihi وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yanzuru Allah yawm al-qiyamati ila man jarra izarahu bataran a ranar tashin kiyama ubangiji ba zai kalli dukkan wanda ya ja tafafinsa ba izar izar din sa farjallansa bataran dan girman kai albataru shine girman kai dan takama da ji da isa muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito shi wa anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنه أنكر أورد قريشي شيوة أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga annabi tsiran Allah da mutum Allah tabbata gare shi kala ya ce ma asfala min alka'baini abinda duk yayi kasa da idan sawu min al-izari na kwarjalle fa nari to yana cikin wuta malamai suka ce abin nufi abinda duk ya sauka kasa da idan sawu to gwargwadon tsawonsa gwargwadon azabar da za a yi wa mutum ko da bai da kasa ba tunda ya iya wa abu yayi kasa da idan sawu ya da kasa ya iya wa yi kasa da idan sawu ko bai ma bai da kasa ba hadisin farko yana magana akan jan kasa hukuncin su shine lam yanzurullahu ilaihi Allah ba zai kalle shi ba ko hadisi na biyu kuma yana magana akan ga abu yayi kasa da idan sawo ko da bai ja kasa ba hukuncin su shine mai za a yi wa mutum azaba gwargwadon tsawon da yake kasa da idan sawo din idan ya ja kasa to kuma ya shiga hadisin farko azabar shine Allah ba ma zai kalle shi ba idan bai ja kasa ba to kuma za a yi azaba amma ba batun cewa Allah ba zai kalle shi ba akwai yiwuwar rahamar ubangiji ta rike shi kun gane wa an wa an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ne dai kamar da makaranta shi wa an abi zarr radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga abu zar Allah shi kare da a gare shi daga manzon Allah tsira da mancin Allah tabbata gare shi qala annabi ya ce salasatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah mutum uku ubangiji ta'ala ba zai yi musu ba zai musu magana ba ranar tashin kiyama wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba kallo na rahama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba daga dattin zunubai walahum azabun aliyim suna da azaba mai radadi abu nawa kenan a kuduwa ba. la yukallimuhum Allah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun Abu abubuwa guda قال abu ya ce, fa aha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya taimaita wannan abu yana karantawa salasa mirarin hasu uku yace salasatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim sai da maimaita wannan hasu uku mutum uku Allah ba zai kalle su ba zai musu magana ba ba zai dube su duba na rahama ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai razi da ya maimaita wannan sau uku kawai abu zar sai abu zar ya ce da shi khabu wa khasiru khabu sun taɓe wa khasiru sun tafka hasara manhum ya rasulullah su wane ne ya manzan Allah wato wannan salon koyarwa ne irin na annabi sallallahu alaihi ka baiwa mutum abu a dunkule dan zuciyarsa ta zama cikin shiri da kimtsi na jin filla fillansa domin duk lokacin da wani shigo ya ce mutum uku sun taɗi dole duk wanda ke wurin za a ja hankalinsa yana so ya san suwaye ukun nan da shi a ciki ko babu duk lokacin da wani ya leko ya ce mutum uku sun dace a yau idan an tashi da karatu kowa za a bashi kwafi na ya zo sali na tahakikin shekar albani a'a kowa zai so a ambaci wannan ukun tun da ya ga mutanen da ke cikin masallacin sun fi uku so yake ji da shi ko babu wannan salon koyarwa ne na annabi ba malami shi yasa duk wanda yake son yin siyasar karantawa da salam koyarwa idan yana bin sirar annabi zai samu wannan duk mai sana'ar karantarwa ya dauki sirar annabi da sa kawai ya ga yadda manzo Allah ke yin magana da mutane yadda yake magana da yan binni daban da da yan kawai yadda yake magana da mata daban da maza yadda yake magana da mutanen da suke kusa da shi waɗanda kullum suna cikin ilimi ya ta bamban da al'arabi wanda baya ganin annabi sai so ɗaya a mako in ya zo sallar juma'a annabi na kowa magana da ta dace da shi kamar yadda malaman balaga da suka rasa mai za su ce sai suka wa wannan abin adireshi da cewa ne kulli makamin makalu kowane wuri yana da irin maganar da ake yi hausawa kuma suka ce inda wani ya rawa aka ba shi kuɗi in wani ya rawa kuma sai a masa mai sai a masa dukan tsaya abin da ke kowane irin abu akwai abin da ya dace a yi a wajen ko kuma wanda ya dace ya yi a wajen a nan da ina jan hankalin malamai don yin izina da ɗaukan wato tadabburi cikin hadisan manzo Allah mutum zai samu dabaru na koyarwa masu tarin yawan gaske abu zan ce khabu wa khasiru manhum ya rasulullah su wane ne waɗannan uku Kala sai annabi ce al musbilu mai sassauta tufafi kasar idan sawa kaga nan bai ce ba sai in ya ja ƙasa. al musbilu na ɗayan su kenan na biyu walmannanu da mai goranta wa mutane idan ya yi musu wani alkhairi ko kyauta zan cewa na yi maka kaza ko na yi maka kaza ko ya faɗa ma ko zai tara mutane na ba su labari ni na yi masa kaza ni na ba shi kaza ba dan ni ba da bai samu kaza ba akwai wanda yake da zuciyar alkhairi amma baya iya kame bakinsa sai ya faɗa ita ko faɗan tana rushewa to akwai kuma wanda kai zai faɗawa da ya maka alkhairi ya ce ai na yi maka kaza lokaci kaza lokaci kaza ma na yi maka kaza akwai kuma wanda ba kai zai faɗa ba zai je faɗa waɗansu wanda ba su sani ba ko daina ganin shi haka kamar asirin sa alkuni ne fa na yi masa kaza ba dan na yi masa kaza ba da ba kaza ba da na farkon da na biyun mun ya fi muni da wanda kai ya samu kai da shi yake faɗa maka da wanda ya je faɗa wa mutane na biyun ya fi muni na biyun ya fi muni domin a ciki akwai cutar da kai na biyu kuma yana son ya samu matsayi a wurin waɗannan mutanen amma na farko ko ya cutar da kai ne kai kaɗai. amma baya buƙatar samun wani abu tun da sauran mutane ba su ji ba kuma kowanne dan ɗayan da na biyun yana rushe ladan aikin idan yi aikin dan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kal ladzi yunfiqu ma lahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathal safwan alayhi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin kar ku rushe ladadakin ayyukanku ladadakin sadakanku bil manni ta hanyar gorantawa mutum ka je ka faɗa masa ko ka je ka faɗa wa wani kana nuna kai kai masa kaza ba dan kai ba da bai samu kaza ba wal aza ko cutarwa wannan bai dace ba dan za ku rushe ladan ku ne idan kun yi haka shi yasa manzo Allah ya sanya almannanu a matsayin na uku na biyu kai na uku wal munfiqu silatahu bil halif al kazib da wanda yake tallata hajarsa ta hanyar rantsuwar ƙarya mutum ya sayar da hajarsa mutane su saya amma abin da ya jawo kastoma zuwa gare shi rantsuwa da yake ta ƙarya su su ɗauka gaske ne shi kuma rantsuwa ta mace ce ta ƙarya ya ce maka wannan haja naira dubu ce ka taya ɗari bakwai ya rantsa ya ce wallahi ko ni ban sayi ta haka ba abin da yake so ya ce maka da ko ni ban sayi ta haka ba abin da na sayi ta yayi ya fi ɗari bakwai yawa kuma ƙarya yake abin da ya sayi ta ɗin ma bai ma kai ɗari bakwai ba kila ya sayi ta ɗari biyar ne ko ɗari hudu da hamsin amma tun da ce wallahi ko ni aure na bata kai haka ba kai musulmi zaka ji ka gaskata shi sai ga in dai har ta fi 700 to kila akwai bukatar dai in saya 850 ko 900 kila ya samu ribar naira 50 aure na ko 100 shi ko ƙarya yake 500 sai wannan haja to wanda yake irin wannan rantsuwa ta ƙarya don tallata sa yana cikin mutum ukun da ubangiji ba zai musu magana ba ba zai dube su ba ruwa na hama ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai radadi menene muhallin shahid a cikin hadisin wanda yake da alaka da babin da muke ciki al-musbil wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta imam muslim al-musbilu izarahu mai sassauta tufafinsa kasa da idan sawo kun ga dai duk magana tana da girma sosai malamai suka ce waɗannan nau'ikan mutane guda uku da almusbil da al da al-munfiq salatuhu bil halif al-kadhib dukkanin su suna cutar da mutane sun yi tarayya wajen abu guda biyu na farko sun saba Allah na biyu kuma suna cutar da bayin Allah domin almusbilu galibi abin da ke sa mutum yayi isbali ya san sa tufafin sa kasa da idan sawu shine girman kai kokarin bambanta kai shi da sauran wannan kuma cutar da su ne dan me zaka bambanta kanka dan me zaka fifita kanka akan mu da wata hujja da dalili don lokacin da ka nuna fifikon kanka a kaina kuma na fahimci hakan zan ji daɗi kai ma in na nuna fifikon kaina a kanka kuma ka fahimci hakan za ka ji daɗi kaga akwai nau'i na cutar da mutane bayan mai wa Allah sannan kuma almannan duk lokacin da ka goranta wa ɗan adam wani abin da kai masa zai ji daɗi wa yake son dan ka nema masa makaranta dan ka wuce gaba ya samu aiki dan ka yi masa kyauta dan ka bashi wata dama dan ka wuce masa an bashi wani mukami an bashi wani matsayi dan ka wuce masa ya samu wata kwangila kuma ka zo kana cewa na yi maka kaza ko ka je kana faɗa mutane ni na yi masa kaza wa yake son a yi masa haka a duniya babu sannan kuma wal munfiqu sir'atuhu bil halif al kadhib kaga ai duk lokacin da mutum ya rantsa maka kan hada yace wallahi bata kai 700 da ni ma aure na ta kai 700 bayan ko shi ya sai ta ba 700 ba kaga zaka amunta in ka amunta zaka zura jiki ka yadda ka bashi riban naira 50 amma baka shirya maka bashi riban naira 300 akan wannan hali yanzu rantsuwar da ya maka ita ta sa har ya ta cike ka naira 300 wanda baka kulla wannan niyyar ba ba da haka ka fito daga gidanka baka tsaya kofar kantinsa amma rantsuwar da ya maka da ita ya farautu ka a matsayinka na musulmi har ka amince da shi akwai cutar da bayan Allah ko babu to shi sa addinin musulunci kenan yana lura da haƙƙin mutane a sakamakon tauye haƙƙin mutane ko cutar da su sai ka samu ana yi wa mutum narko na azaba ana masa firgici da irin waɗannan ku duk waɗannan ababai guda uku tare da cewa ka ba irin zunub ne ba shirka bane ba kafirci bane amma ubangiji ta ala ya ambaci waɗannan al'amurra guda hudu لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم aka jeranta waɗannan nau'ikan hukuma guda hudu kowace ɗaya zaman kanta take ballan sana haɗa mutum duka guda hudu lalle wannan amfanin su shine dan ka firgita in firgita ka razana in razana mu ga mun kauce ba mu shiga ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku wa an ibn umara radiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare shi shi da mahaifinsa umar dan khattab daga annabi sallallahu alaihi wa wa sallama qal annabi ya ce al isbadu fil izari al isbadu sakin tufafi da tsawaita su sama da kima fil'izari, izari yakan kasance a cikin kwarjalle zane da mutum ke ɗaurawa a kogonsa ga wanda al'adar na yin hakan wal kamisi yakan kasance a cikin riga kaga mutum ya saki rigarsa an yi masa tazartar riga wal imama yakan kasancewa a cikin tufafi kaga mutum ya saki jelar rawani ta wuce tsakiyar gadon bayansa duk lokacin da jelar rawani ta wuce tsakiyar gadon bayan to mutum ya yi isbali ina ba ta fahimta ya kamata ta tsaya a tsakiyar ina a tsakiyar gadon bayanka sai manzo Allah ce man jarra sai an khuyala dukkan wanda ya ja wani abu don girman kai lam Allahu ilaihi yawmal qiyamah Allah ba zai dube shi ba duba na rahama a ranar tashin kiyama wannan hadisi rawahu Abu Dawud da nasa'i bi isnadin sahih Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito shi da sanadi sahih yanzu anan ya yan uwa an faɗi uku ba iri biyu dangane da laifuka iri biyu hukuba ta farko ita ce mai ku faɗa mu ji jan tufafi a abin nan hukuba ta farko ita ce mai Allah ba zai kalli mutum ba laifin shi ne mai in ya ja tufafi kasa don girman kai hukuba ta biyu ita ce mai za a yi wa mutum azaba gwargwadon tsawon tufafin laifin shi ne mai idan tufafi ya sauka kasa da idan sawo ko da bai ja kasa ba kun ga kowanne zaman kansa yake amma za ka samu da yawa daga cikin masu wa abin mamaki har waɗanda suke danganta kan zuwa ga sunna sai su taƙaice hukuncin game da cewa ai na farko dai ba sa magana akan wanda tufafin sai sauka kasa da idan sawo bai ja kasa ba su suna ganin wannan ba ma laifi bane na biyu wanda ya ja kasa din suna ganin ba laifi bane sai in yayi haka da ne girman kai amma in yayi haka ba da ne girman kai ba suna ganin menene ba laifi bane ba to kaga wadannan dukkan su kurakure ne na ilimi wannan abin da ke hannu na sahihu bukhari ne sharhin sa na fatahul bari ba wai karanta muku shi zan yi ba amma yadda imam bukhari yawa kowanne babi ya nuna kowanne yana mai yana zaman kansa shi imam bukhari babuka uku yayi kowanne yana zaman kansa na farko idan mutum tufafinsa ya sauka kasa da idan sawu har ma ya ja ƙasa ba da niyya ba don saboda ya kubuce wannan yana da laifi <laughs> ba da laifi sassaucewa wandonka ne sai ya kunci har ya sauka kasa da idan sawu izar ɗinka ne sai ya kunci har ya sauka kasa da idan sawu ba da niyya ba sai kuma ka jawo shi kamar yadda shi inda yake har ka ja ƙasa da shi amma ba da niyya ba saɓulewa yi a nan kana da laifi to shi ne abin da ya yi babu ya ce babu man darra izarahu min ghairi kuyala babin da yake magana akan wanda ya ja tufafi a ƙasa amma ba da nufin girman kai ba karkashin wannan sai kawo wancan hadisi na sayyidina Abubakar Siddiq wanda muka karanta wannan sai ya nuna maka ya shi a ƙasa ba da niyya bai shi sannan ya yi hakan ba da girman kai ba dan gashi sai yace حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم بن عبيد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه قال ابو بكر يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترقي الا ان اتعاهده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء kaga hadisin abubakar ga babinsa shine tufafin kubucewa ya ba kai ne kasace shi ba sannan da ya kubuce din baka yi girman kai don hakan ba an fahimta ko sai yi wani babin babu man jarra saubahu min al babin wanda ya ja tufafinsa dan girman kai kaga wancan ba dan girman kai ba wanda kubucewa ya kuma ba da niyya ba karkashin wannan sai kawo hadisin Abu Hurairah la yanzurullahu Allahu yawmal qiyamah ila man jarra saubahu khuyala a ranar tashin kiyama Allah ba zai kalli ba dukkan wanda ya ja tufafinsa don girman kai ya ja tufafi a ƙasa don girman kai sannan ya ƙara kawo wani hadisin na Abu Huraira manzon Allah ya ce ma rajulun yamshi fi hullatin tujibuhu yayin da wani mutum ke tafiya cikin wadansu tufafi ƙayatattu da yasa wanda suke burge shi murajjalun jammatahu ko jummatahu ya taje gashin kansa iz khasafa Allahu bihi yana cikin wannan tafiya ta takama da horoko sai ubangiji ta Allah ya sa kasa ta rubuta da shi fa huwa yatajaljalu ila yawm al-qiyamah yana tan yanzu haka yana ta surmiyawa cikin kasa ba zai kai karshe ba sai ranar tashin kiyama ka duba tun daga lokacin da annabi ya faɗa mun zuwa yanzu ya sake kawo wani hadisin karkashin haka na salim ibn abdullahi abdullahi dan umar kenan shi salim yace mahaifinsa ya bashi labarin annabi ya ce baina ma rajulun yajurru izarahu yayin da wani mutum yake tafiya a ƙasa yana jin tufafinsa dan girman kai idh kutifa bihi sai aka sa kasa ta rufta da shi ƙasa wa huwa yatanjaljalu fil ard ila yawm al qiyamah yana nan yana tasumiya cikin ƙasa har zuwa ranar tashin kiyama kafin ya kai ƙarshe kaga wancan babin saraban wannan komai babin saraban sai ba imam bukhari kuma yayi babi a tsakiyar babin wancan na farko da wannan na karshe sai ce babu ma asfala min alka'abaini fa huwa finna, babin da yake magana akan cewa abin da ya sauka kasa da idan sawu ko da bai ja kasa ba to yana cikin wuta karkashin wannan sai kawo hadisin Abu Huraira inda manzo Allah ce ma asfala min alka'abaini min alizari fa finnari duk izar ko kwarjalle ko tufafin da ya sauka kasa da idan sawu ko da bai ja kasa ba ko ba da girman kai ba fa nari hukuncin sai na cikin wuta za a yi wa mutum azaba da wuta gwargwadon incin da yake kasar idan sauro idan ya zanto inci ɗaya ne gwargwadon azabar inci ɗaya rabin inci rabin inci inci ɗaya da rabi inci ɗaya da rabi to dan Allah yanzu wannan ba shi ne ilimi ba wannan shi ne ilimi imam bukhari ya kai matuƙa gaya wajen yi wa al'umma mai nasiha wajen kawo waɗannan hadisai a cikin babuka daban-daban dan a bambance maka tsakanin hukuncin kaza da hukuncin kaza da hukuncin kaza amma da wani ya tashi yau kawai sai dauki hadisi daya na sayyidina abubakar sai yi magana da shi akan hukuncin sanya tufafi gaba daya dan Allah wannan bai zama cin amanar al'umma ba cin amanar al'umma ne dan mutum yayi wannan da ganganci ya koyi ilimi Allah kuma yace innal ladzina yaktumuna ma anzalna al bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nasi bil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum duk waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar a cikin littafi na hujjoji da bayanai da dalilai bayan ko mun riga mun saukar da shi ga mutane an bayyana sai mutum ya ɓoye ya ki faɗa wa mutane in ma dan yana son kuma dan wata mu faɗa hadisin kuma bai yi aiki da shi ba ya zaji kansa da kansa gudun kare zaji kansa sai ya tawilin hadisin gudun kare a samu tufka da warwara tsakanin abin da yake faɗa akan mimbari abin da yake faɗa akan kujerar darasi da abin da yake aikatawa sai ya matsa sai hadisin ya dace da aikin shi na yau da gobe wa yal'anuhum inu dukkan masu tsinewa kuma za su tsine musu cikin mutane ko mala'iku ko aljanu to ai kaga abin ba karbi bane ba ba haka ya ɗan uwa musamman ɗaliban ilimi a har ɗin ka karanta wani hadisi na manzon Allah ka ce fahimci shi ka fahimta amma ka faɗa mutane gurgun gurgura fahimta a haifinka ka fahimci ta ayata alkur'ani ka tashi fassara ta ka fassara kawai wanda ta dace da son zuciyar ruwa ne don ta zai da son zuciyar ka kai wannan kuskure ne ka fassara hadisin ko da ya saba aikinka abinda ka ji tsoro mutanen za su ce maka kaulin bila amalin ah to ba da an samu kaulin ba to amma inda za a samu bila kaulin bila amalin fa wannan kaulin bila amalin ya faɗe ta gaskiya kowa ya ji ta amma bai aikata ta ba yana da laifi amma bila kaulin bila amalin bai aikata gaskiya ko bai faɗi gaskiya ba wanne ya fi muni a cikin su kaga duk mai hankali zai gwammace gare ya haƙura da kuskure ɗaya sama da sai ya haɗa ta bayan kuskure Don mai daidai sai ka kuskure biyu ka koyi gaskiya ko bayan baka aiki da ita ah, ba gare ka faɗi gaskiya ba ko da kai an samu kasawa a wurinka na ɗan adam ba ka yi aiki da ita ba ba da kyau kawai kuma yakan yi tasiri wajen a karbi da'awa ko a rashin karba gurgurdan aiki da abin da kake faɗa ko rashin aiki da shi amma in ya kasance ka samu kanka a cikin matsayi ga wata aya ka karanta ta ci karo da maganar ka ta ci karo da ayyukanka wallahi ka fassara ta daidai shine abin da zai tsere da kai a gaban Allah ko da baka yi aiki da ita ba amma ka ɓoye ta ko ka ɓoye hadisi ko ka karkata fassarar dan ka biya buƙatar kanka ko ka biya buƙatar wani to wannan taɓewa ke ko masu irin wannan tabiru iri biyu ne akwai wanda yake shi dan ya kare matsayin aikinsa wani aiki ne yake mummuna ga hadisi ya ci karo da shi wata magana yake mummuna ga aya ta ci karo da ita to sai ya fassara ayar yadda za su dace da aikin dan ya kare ne matsayin aikinsa to wanda ya fi kowa hasara shi ne wanda ba shi yake aikin ba wani ne yake aikin mummuna kai kuma kake jin tsoron kar ka faɗi hadisi daidai ya ci karo da aikinsa sai ka gyara hadisin daidai ya dace da aikin wani <laughs> wani ne ke aikin mummuna ka zo ka samu aya ta bi ta kan aikin kai kuma wannan mutum yana da alfarma a wajenka mai kuɗi ne mai sarauta ne yana cikin gwamnati kana buƙatar wani abu a wajensa sai ka ɗan yara fassara dan ya dace da son zuciyarsa <laughs> domin wannan na farko ba a akarata hobi duniya shi ya sayar da lahirarsa ne ta hanyar duniyarsa na biyu ba ba a akarata hobi duniya gairiki <laughs> ya sayar da lahirarsa da duniyar mai waninsa kaga shi fa kowa tabewa shi fa kowa sharri a bankasa shi yasa malamai suke cewa malamai iri uku ne akwai ulama milla akwai ulama daula akwai ulama umma ulama milla malaman addini wanda suke tsaya su karanta addini yadda yake tataccensa ransa ba tare da an garwaya shi da jahilci mummunan fahimta ko son zuciya ba su faɗe shi yadda yake ba ruwansu da sun dace da wani ko su dace da wani ba wani ya ji daɗi ko ya ji haushi abin ya yi wa wani kyau ko bai wa wani kyau ba za su faɗi gaskiya yadda take to wannan su ne mai ulama umilla malamai na addini kenan akwai ulama daula ulama daula su kuma su ne malaman fada malaman gwamnati duk abin da za su faɗa suna jin tsoron kar ya ci karo da bukatun masu mulki sai sun gyaggyara yadda zai dace da son zuciyar masu mulki to kaga waɗannan su ne malaman fada ko malaman gwamnati na uku su ne ulama wa umma su ba wai gwamnati suke wa biyayya ba almajiran suke wa biyayya yana son ya faɗa wani abu amma abin zai ci karo da son zuciyar wani ɗalibinsa ɗalibin nan nasa kuma yana masa wani taimako ko hasafi ko yana masa wata hidima ta gida yana ɗaukar wani ɓangaren nauyin rayuwa yakan tallafa masa wani ba wannan bane ba ɗaliban yake son idan sun taru kar su baje to tun da ko kar su baje bari in rika faɗa musu irin abin da ta ji daɗi dan kar su zuciya su ba zama in na faɗa abin da ba sa so ya ci karo da son zuciya su kila za su dare sakamakon haka sai ya rika dan gyaggyara abubuwan dan abi shi to wannan ya zama malaman mutane ba malamin Allah ba malamin ba malamin manzon ba malami akan tafarkin manzon Allah a yau ko idan ka kalli malamai zaka iya ajiye kowanne a wannan ajiye yanzu bayan ka ji wannan ajujuwa inda za a baka malaman Kano ko malaman Kaduna ko malaman Zaria ko malaman Maiduguri ko malaman kowace duniya za ka iya cewa wani ya dace da aji kaza wani ya dace da aji kaza wani ya dace da aji kaza sai dai a nan gurin kar ka yi zalunci kawai dan kana cin wani malami ka kai shi ajin da bai dace ba kar kuma ka yi zalunci kawai dan kana son wani malami ka kai shi ajin da yake kuma bai dace ba abin da zai fassara maka wannan shine maganganunsa da ayyukansa da yake gudanar da rayuwarsa ina fata fahimta don haka da yayin wa a takaitan takaicewa yadda tufafi suke a sunna kashi hudu ne dangane da tsawo ko rashin tsawo kashi hudu ne wanda Allah ya nuna mana cikin wani hadisi kamar yadda zamu karanta nan gaba tufafin mummuni ana sai shi zanto a tsakiyar kauri wannan shi ne ya dace da sunna ya tsaya a daidai mai tsakiyar kauri riga ce ko wando tsakiyar kori wannan sunna ke amma yace babu laifi ga abin da ya kasa da tsakiyar kori matukar bai wuce idan sahu ba kaga wannan na biyu ke na uku wanda ya sauka kasa da idan sahu bai ja kasa ba na hudu wanda ya ja kasa biyun farko sun yi bai sun halatta su ne daidai biyun karshe sun haramta ba daidai ba ne a biyun farko na farkon ya fi dacewa da sunna kana da lada mai yawa idan ka yi shi amma idan tufafi ya yi ƙasa da rabin ƙauri amma bai sauka idan sawu ba to wannan ja'iz ne ya halatta ka tsaya a daidai yadda ya kamata babu wani zunubi da ake binka amma idan ya sauka kasa da idan sawu ko da rabi inci ne to kuma ka shiga cikin mai haramci za a yi azaba gwargwadon tsawon abin da ya sauka idan ko har ya ga kasa to wannan hukuncin mutum shine Allah ba zai kalle shi ba a ranar tashin kiyama wannan shine bayanin da malamai ko almuhaqqiqun masu bin diddigin dalilai suka yi kowane mutum ka kalle shi zaka ga a wani aji yake cikin azuzuwan nan guda nawa guda hudu idan mutum ya yi na farko Allah san barka ya dace da sunna yana da lada idan mutum ya yi na biyu ba ya da zunubi manzan Allah ba da lasisi zai iya haka idan mutum ya yi na uku ya shiga cikin haramci idan mutum ya yi wancan na ƙarshe kuma ya shiga haramcin da ya fi na ukun girma ke wannan idan ka tara dalilai da suke magana a kan tufafi dangane da tsawon ko rashin tsawon su tufafin ɗa namiji a haka suke amma ya tufafin ya mace wannan kuma bayani zai zo nan gaba amma dai wannan imam sahih bukhari kaga a kitabul libas ne duk wanda yake so zai je ya bude kitabul libas wanda shine kitab na 77 sai bibbe ga waɗannan babuka yadda yi su kuma ya sauka kasa ya duba sharhin da Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya yi da sauran maganganun malamai to wannan sai ka faɗa mutane gaskiya ba tare da kwana-kwana ba amma wani daga cikin malamai shi abin da yake damun su dan mai wane ya riga na faɗa idan na mai ta za a ce na mai ta abin da wane ya faɗa in wane ya faɗa abu ya riga shi faɗa to ko da gaskiya ne shi kuma sai ya yi intar wannan abu ba wai na inkarin abin da bai sani ba dan me wani ya riga shi fada dan me wani ya gudu da falalar kafina saboda haka sai yayi inkari wani kuma shi ba zai iya yin sa tufafi na sunna ba sai ya sa tufafi na san zuciya to idan ya tabbatar da sunna yadda take to za a ce yayi kaulin bila amalin kamar yadda na faɗa da su gudun kada ce yayi kaulin bila amalin sai ya rushe mai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu jama'a bainal qati'atayn ihdahuma akbar min al-ukhra yanzu ya hada laifuka guda biyu laifin bai aiki da sunna ba laifin kuma ya boye ta laifin farko ya fi sauki laifi na biyu kuma ya fi muni wani kuma baya son ya saba abin da aka taso a gidansu wani kuma baya son ya saba wa malaminsa wani kuma baya son kaza baya son kaza baya son kaza amma idan Allah ya maka gaban mankatar a matsayinka na musulmi sai ka cewa baka neman yadda kowa sai wa sai Allah mu daukakin sai manzo Allah ce duk wanda ya nemi yaddar Allah da fushin mutane yayi abin da mutane ke jin haushi amma Allah na san abu to ubangiji ta'ala zai yarda da shi kuma zai sa mutane dole su yarda da shi dan Allah ke lankwasa zukatan bayi din amma dukkan wanda ya nemi yardan mutane ta hanyar ta Allah Allah zai kishi kuma zai sa mutane kuma su yi ne su kishi ku kasanta ku gani dukkan malamin da yake adawa da sunnar manzon Allah dukkan malamin da yake koyi gaskiya bayan ya santa mutane ƙara san shi suke ko ƙara kinsa suke ku kwatanta dukkan wanda yake kokarin kwatanta gaskiya cikin maganganunsa da ayyukansa yana son ko me zai yi dace da abin da annabi yi gwargwadon takaitaccen iliminsa gwargwadon takaitaccen bayaninsa mutane ƙara son su suke ko ƙara ƙin su suke wancan saboda wancan hadisin da maza Allah ya faɗa ne a nan gudun sai ka je ka zama bawan mutane wani ya zama bawan kuɗi wani ya zama bawan sarauta wani ya zama bawan kujerar da yake kai kai kuma ka zama bawan almajiranka ba ka san ka saba musu kar ka faɗa abin da ya bai daidai ba su tashi suna tsegumi kasan almajirai da tsegumi wai malam ya ce kaza sai su ta faɗa ba su shekara su yi ta yi ba sai su gaji ba najeriya ce akwai yayi kafin ka gama wannan wani yayin yanzu abin tattaunawar ya yi yawa a to don haka don an tattauna da kai minti ɗaya minti biyu kyale sun ci gaba da yi sai ba dai wanda yake da jarumtar da zai zo ya fuskance ka ya ce ba haka ba don ubangiji ta Allah ya samu ma farjini saboda sunnar manzon Allah da ka kauce sunnar manzon Allah farjinin ya kau Allah sa mu gani وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال دق أبو جري shine Jabir ibn Sulaym Allah shi kare da a gare shi kale ce ra'aitu rajulan yasduru nasu an ra'ayi na ga wani mutum mutane suna ta bin ra'ayinsa abinda duk ya faɗa sai mutane su yi muwafaka da shi in ya ce ba haka ba su ce ba haka ba in ya ce haka su ce haka la yaqulu shay'an illa sadru anhu sadaru anhu baya faɗin wata magana Fati sai sun yi muwafaka da shi ne sadaru anhu sai sun dace da ra'ayinsa kultu sai ce man haza haye wannan shi lokacin da yake wannan maganar bai musulunta ba bai san annabi ba qalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam autahu ka roke shi ka shafahu anka sai yayi maka wannan cutar wa idza asabaka a sanatin idan wata shekara ta fari ta shafe ka fa da autahu sai ka roke shi ambata halaka sai ya tsirar da gonarka ko garinka wa idza kunta bi ardi kafrin idan ka kasance a wata ƙasa da ba kowa aw falatin ko cikin sahara fa dhallat rahilatuka dabbar ka ta gudu ta bata baka san inda take ba fa da'awtahu sai ka roke shi raddaha alayka sai ya dawo maka da ita ga anan gurin duk bai kawo wacce magana wato manzon Allah yana tallata masa musulunci kai ne manzon Allah din da ana faɗa ana cewa manzon Allah sai manzon Allah ya samu dama ne ya da dawo sai ce kwarai ni ne manzon Allah nan da idan ka za same ka shine zai ka idan kaza ya same ka shine zai kaza idan kaza ya same ka shine zai kaza in ma a garin ku ko kauyen ku ko gidan ku kuna da wanda kuke jingina wa amfani ko cuta ba shi ba kuskure ne wannan ana jingina shi ne zuwa ga Allah madaukakin sarki in ma a garin ku kuna ganin akwai wanda shi ke kawo ruwa cikin gumakun ku wannan ba gaskiya bane a fakaice abin da manzo Allah ke faɗa masa kenan wato shi mai da'awa idan ya samu dama na abokin magana babban abin da ake so ga wanda zaka kira ya yadda ya magana da kai idan yi yadda yi magana da kai ma'ana ya buɗe maka kofofin da'awa na adadi dan a cikin magana akwai ansa sai kuma ka sake ba shi dama duk lokacin da ya tambaya ɗaya sai ka ba shi ansa nawa wajen biyar ko shida ya tambaya abu guda ɗaya kai kuma sai ka tambaye shi wanda ya tambaya da wanda dan kai da'awa sai kana sallata masa da'awar ka ya buɗe ma kofa in har yadda ku kai hira a motar haya ne a kasuwa ne a rumfa ne a makaranta ne ya dan bude maka to ya baka dama ka tallata masa alkhairi to haka ake son dun mu zama mu zama mu manzon Allah wajen iya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka samu dama ka yin amfani da ita wannan tabewa ce ko ka yi amfani da ita sun cimma wata manufa taka ta karan kanka ba dan addini ba wannan kuma shi ma ya zama mai tabewa amma ka yi amfani da ita don cimma manufa taka to wannan shi cimma manufar addini to wannan shine tsira kuma shine rabauta to daga nan mai ya faru kuntu sai na ce da annabi had ilayya had ilayya yi mun wasici mana fada mun wani abin da zai amfane ni kala sai manzo Allah ce la tasubbanna ahadan kar ka zagi kowa lafazin zagi shine nakasta wani ta hanyar magana wato ka faɗa abin da zai zubar da mutuncinsa shine zagi ka ce masa ɓarawo ka ce masa dan caca ka ce masa azzalimi ka ce masa mugu ka ce duk wanda ya zo mai zagi ka ce masa dono ka ce masa dai duk wanda ya zo mai zagi da ka'idar larabci domin asabu shine al-intiqam tawaye dan adam kar ka zagi kowa fama sababtu ba'da hukuran wala adam yace tun daga wannan rana ban taba sai ban taba zagin ko da ko bawa ba tunda manzo Allah ce karka sake zagi yace daga nan ne ko ban sake zagin kowa ba ko da ko bawa ma'ana mai daraja ko mara daraja kowa na tsare masa mutuncinsa wala ba'iran yace kai ko da raƙumi ban zaga ba wala shatan ko da akuya manzo Allah kuma ya sake cewa wala ta min al-ma'ruf shay'an kada kare kada kare na aikin alkhairi komai sa wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilayhi wajhuk kuma lalle ka yi magana da dan uwanka musulmi wa anta munbasitun ilayhi wajhuk kana mai sakan masa fuskar ka wannan yana ɗaya daga cikin sadaka sakin fuska ga dan uwanka musulmi inna zalika min al-ma'ruf wannan din shi ma yana daga cikin ayyukan alkhairi abinda manzo Allah ke faɗa wancan bawan Allah sannan yace da shi warfa idaraka ila nisfi saqi daga tufafinka har ya zuwa ga rabin ƙwauri kun ga abin da muka faɗa da zuku fa abaita in ko kai kaki ba za ka bar shi a rabin ƙwauri ba fa abai ne ka sassauta shi ɗin har yanzu daidai idan sawu wa iyaka wa isbadul izari lalle ka kiyayi tsawaita tufafi kasa da idan sawu fa innaha min al makhila dan haka dan yakan jawo girman kai yakan jawo girman kai ko da yanzu baka da shi. wa inna Allah la yuhibbul bakhila Allah ko baya son girman kai da takama wa in imru'un shatamaka idan wani mutum ya zage ka aw ayyaraka ko kuma ya aibata ka bima ya alamu fika da abin da ya sani game da kai na dangin abin aibatawa fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi kai kar ka aibata shi da abin da ka sani na aibatawa ta tare da shi ma'ana kai shiru ka kyale shi kamar da nake cewa izala da kasafihu fala tujib fa khairun min ijabatihi sukutu idan wawa wata karka bashi ansa domin yin shiru din ya fi masa takaici sama da bashi ansa an gane ku fa in ayyartahu farrasta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu idan kai banza da shi a idan ka ce za rama bayan ya zage ka to ka sa ya huce kun yi zagayya kai da shi so yake samu matsayi irin naka to sai ya zage ka dan karama ka kun zama daya wa in ku in ku ya zage ka kai banza da shi ka maza da mutu zai je mutu ne da bakin ciki yana da takeici ina ma ka rama shi mai da kun gane fa inna ma wa balu zalika alaihi wanda duk ya aibata ka ko ya zage ka kai kuma baka rama ba azabar wannan zagin za ta koma ne kansa amma idan ka rama ka ka yaye masa wannan azabar oh abu daud wa tirmidhi bi isnadin sahih imam abu daud da tirmidhi ya rawaito shi da sanadi sahihi wa qala hadithun hasan sahih kun ga wannan hadisi da abi zurai lalle yana da fa'idoji a ciki sosai sosai amma mahallin shahid da yake da alaka da babin mu da ce da shi mai warfa izaraka ila nisfi saki fa yana abaita fil kabaina wa iyyaka isbab al izari fa innaha min al mathila mahallin shahid din muke nan a cikin hadisin dai shi dace da babin da muke magana kai. sannan ya nuna wancan mutum ko dai da ko dai ba musulmi bane a lokacin ko kuma a'a musulmi ne amma ya karɓi musulunci a wajen wani wanda ba annabi ba sannan bai taba ganin annabi ba sai a wannan ranar da ya zo gan shi da haka yake cewa waye wannan ka gano bai taba ganin annabi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رجل يصلى يصلي مسبل ازاره Yayin da wani mutum yake sallah ya sassauta tufafinsa ƙasa da idan sawu qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi shi da shi izhab fatawadda je kai alwala fa zahaba fa tawadda sai ya tafi ya alwala thumma jaa sannan ya fa kala yace idhhab fa tawadda sake tafiya kai alwala fa kala lahu rajulun ya rasulullah sai wani mutum yace ya manzon Allah malaka amartahu an yatawadda thumma sakatta am menene dalilin da yasa kace yayi alwala sai kuma kai shiru baka ce komai ba baka ce ba kuma yayi sallah kawai akai alwalar haka kawai qala sai manzo Allah ce innahu kana yusalli huwa musbilun izarahu ai ya yi sallah ne yana mai sassauta tufafinsa ƙasa da idan sawu wa inna allaha la yaqbalu salata rajulin musbilin Allah ko baya karban sallar mutumin da ya sassauta tufafinsa ƙasa da idan sawu to tunda yi zunubi yanzu yi alwala dan alwala tana ɗaya daga cikin abin da ake kankare zunubi da shi shi yasa ba sharadi bane kuma sai ya maimaita sallah ya sauke nauyi amma babu lada amma alwala kuma ta kankare mai zunubin wannan alamar da sai al-hadis in hadisin ya inganta abin da yake nuna wake rawahu abu dawud bai isnadin sahihin ala shart muslim haka nawawi yace imam abu dawud ya rawaito shi da sanadi sahihi bisa ga shartin imam muslim to wannan magana cewa bisa ga shartin imam muslim da yawa daga cikin malaman hadisi sun yi masa gyara cewa ba haka bane wannan hadisi da'ifi ne inda hadisin ya inganta to yana nuna dukkan wanda ya yi sallah da tufafi kuma tufafin ya sauka da idan sawu to ba za a ba shi ladan sallah ba amma a yanzu da hadisin bai inganta ba hukuncin da malamai suka tafi a kai shine sallah da tufafi da ya sauka kasa da idan sawu zunubi ne amma hakan bai rufe sallar ba sallar ta inganta ya sake ya sauke wajibi yana da ladan sallarsa zunubin kuma tufafi yayi kasa da idan sawu shi kuma yana da nan tashin kiyama sai a auna wanne ya biya wa amma man taqaddal mawazinuhu fa huwa fi isi tarabi wa amma man mawazinu mawazinuhu wa ummuhu malamai suka ce ababan da ake hana mutum iri biyu ne ko dai ababen da dama an hana ka su a cikin sallah da wajen sallah to irin su dan kayi su a cikin sallah ba sa rushe sallah sai dai kuma zunubin yin su yana nan a rubuce mala'iku su rubuta amma irin abin da an hana ka yin sa a cikin sallah kadai to kuma sai kai shi a cikin sallah to wannan abin yayi ne ya rushe sallah yanzu izar ka sake shi kasa da idan sawu wando ka sake shi kasa da idan sawu an hana ka yin wannan a cikin sallah da komai wajen sallah sanya tufafi mai hoto hoto na kyamara ko hoto na zane na abin da yake mai rai mutum ko dabba wannan sanya shi cikin sallah da wajen sallah don menene haramun to irin wannan in kai sallah da shi ba a cewa sallar ba ta yi ba ta yi zunubinka na wannan saban kuma yana mai yana amma irin abin da dama an hana ka yin shi a cikin sallah to sai ka yi shi a cikin sallah da ganganci kana cikin sani to wannan abin yayi ne ta rushe sallah kamar yanzu zance an hana mutum yin zance amma an hana shi ne a wajen sallah a a cikin sallah aka hana mutum zance sai mutum yana sallah kuma yana surutu sallah ta yi ko ba ta yi ba sallah ta rushe gaba ɗaya ba ta to wannan ita ce ka'ida da malamai ke bayarwa وعن قيس بن وعن قيس بن بشر التغلبي التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء an karɓo hadisi daga kais ibn bishr at-taghlibi yace akhbarani abi mahaifina shine bishr at ya bani labari wa kana jalisan li ya kasance abin abokin zama ne na Abu Darda ɗaya daga cikin sahabban cikin ƙasar Siriya. da can akwai wani mutum wanda yana cikin sahabban manzan Allah yuqalu lahu ibn al-Hanzaliyya sunansa kenan ibn al-Hanzaliyya wa kana rajulan mutawahhidan mutum ne wanda yake son kadaici baya son zama da mutane dan yana son zama lafiya baya so wani bata masa ko bata wa ana cin nawa yana yin ababen da za su amfane shi na duniyarsa ko na addininsa kalla ma jali nas kaɗan ne za zaka samu ya zauna da mutane inna ma huwa salatun abin da ke haɗa shi da mutane kadai sallah fa'iza faraga idan ya kammala sallah fa inna ma huwa tasbihun wa takbir dan abin da ke sa ya zauna cikin mutane a wurin da aka yi sallah kabarbari da tasbihi hatta ya a ahlahu nan da kuma sai tashi ya tafi gida wajen iyalinsa baya hirar bakin benci baya hirar wajen mai jayi da dandalin mai tsire da waye a yi tsaki mutane ana cin nama mutane ana hayaniya a yi zancen siyasa a yi na kwallo a yi na kasuwa an kama wani an ɗaura wani wani ya canza mota wani ya saki matarsa wani ya auro wani ya yi na uku duk mai shafe ka cikin wannan ya sake ta mai shafe ka ya auro ta uku mai shafe ta ya auro ta hudu ya canja mota bai canja ba ya tashi ya koma abuja ya koma lagos ya dawo daga lagos duk mai shafe ka cikin wannan Allah zai tambaye ka na ran tashin kiyama me yasa wani ya aure me yasa wani ya saki matarsa zai tambaye ka na ran tashin kiyama me yasa wani ya koma Abuja da zama ko ya dawo zai tambaye ka na ran tashin kiyama me yasa wani ya tashi daga cikin loko ya koma GRA za a tambaye ka ne me yasa yana zauna GRA kuma sannan ya koma cikin gari waye zai tambaye ka wannan amma sai ka shiga abin da bai shafe ka ba wani ya canza mota a bashi ne ba bashi bane ya biya rabi bai biya rabi ba wani yana hawa mota da ya dawo kan mashin dan girman Allah duk bai shafi mutane akan wannan amma wannan fa ita ce musibar da muke ciki sai mu zo na kasuwa ba ciniki a madadin mai zikiri ko karatun qur'ani sai ko mu shiga wannan zanta ga rashin ciniki ga shiga haƙƙin mutane zulumatun ba'daha fawqa ba'd kenan wannan babbar musiba ce wallahi ya kamata mu koyi kame bakin mu daga lokacin da duk ake wannan hayaniyar ka kame bakin ka ka tashi ka koma rufarka ka tashi ka koma kasuwarka bude qur'ani ka kai nazari bude riyadu salihin da darasin baka yi nazari bude bukhari bude abu dawud bude muslim bude dawud abu dawud bude mutane imam malik kai nazarin waɗansu darussa da kake yi sa kasar ka ji raya harshen ka da zikirin ubangiji yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyyanci kanka abin da ya dace yi umarni bil ma'ruf wa nahyi anil munkar amma duk waɗannan ababen sun yi mana karanci sai shiga haƙƙin mutane duk wanda yayi wani abu kana son ka san me in baka sani ba kuma sai ka kirkiro sai ka yi ƙarya me ya shafe ciki kai wallahi mana cikin musiba ka duba wannan mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka duba yadda rayuwarsa take kallama yujali sunna kaɗan ne yake zama tare da mutane inna ma huwa salatu abinda ke hada shi da mutane ya zo a yi sallar jami'i kaga ba za ka je gida ba ka je ka shiga kalwa dole ka fito a yi sallar jami'i don sallar jami'i wajibi ce fa iza faraga idan ya kammala sallah fa inna ma huwa tasbihun wa takbir abin da yake shigaltuwa da shi kenan tasbihi da kabarbari shi yake shigaltuwa da shi hatta ya'ti ahlahu hatta ya'ti ahlahu sannan ya je wajen iyalinsa fa marra bina wa nahnu inda abi darda sai wannan mutum ya wuce muna zaune wurin abu darda fa qala lahu abu darda sai abu darda ya kira shi sai da shi kalimatan tanfa'una wa la tadurruk faɗa mana wata kalma da za ta yi mana amfani kai ko ba za ta cutar da kai ba sai idan an ga mutum yana da kamewa yana da kwatanta tsoron Allah ya dan fifi ya dan dar sauran to sai a rika neman nasiha daga bakinsa dan tsoron Allah sa zai sa zai faɗa ma gaskiya ba zai ba za ka masa kwarjini bai maka wani koyi koyi zai faɗi gaskiya kuma ka duba yadda sahabbai suke zo faɗa mana abin da zai amfane mu ba zo ka kawo mana gulmar suwa na ba faɗa mana kalimatan tanfa'una wala tadur ma'ana kullana kalimatan tanfa'una a'tina kalimatan tanfa'una wa la tadurru amma sai kawo huwalan bihi din wannan da fi'ili da fa'il din ana kaddara su gaba da fada mana wata kalmar da mu za ta yi mana amfani kai kuma ba za ta cutar da kai ba dan Allah yau wa yake zama a wani majalisi ya duba ya ga duk kalmar da zai faɗa na farko za ta yi wa wanda zai faɗa amfani kuma shi ba za ta cuce shi ba wannan ke nuna fikihun sahabbai game da addini ba fikihun alwala da taimawa ba fikihun addini bi akmalihi da alwala da taimama da tsarki da wankan janaba da haila da ɗabi'a da mu'amala da aƙida da tauhidi da zamantakewa fiqhu dini kenan wanda manzo Allah roƙo Abdullahi dan Abbas Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil wanda manzo Allah ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din mutun ya fahimci addini bi akmalihi shari'atan wa aqidatan mu'amalatan wa akhlaqan adaban wa shama'il komai ya fahimta na addini qala sai ce shi wannan mutum ba a sa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sariyatan kaga duk abin da zaka faɗa mutane mai tsada bayan maganar manzon Allah yace kai tsaye ana cewa faɗa mana kalmar da zata ta amfane mu bai bude wani sai kawai kawai dauko rayuwar gidan lokacin annabta yace ba a sa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sariyatan manzon Allah ya aika da wata karamar runduna ta yaki ya aika da ita faqadimat sai rundunar ta je ta dawo a rajulun minhum sai wani mutum cikin rundunar da aka tura ya zo fajalasa fil majlis alladhi yajlisu fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a majalisin da annabi ke zama a ciki fa qala li rajulin ila janbihi sai ya faɗa wani mutum da ke gefensa wato shi wannan da ya dawo daga yakin ya kalli wani da ke zaune a gefensa ya ce da shi laura aitana hinal takaina nahan wal adu ina ma a ce ka gan mu lokacin da muka haɗu mu da abokanan adawa ake gumurzu shi ya je yakin yake faɗawa wanda bai je ba irin gwagwarmayar da aka yi a fagen fama fahama da fulanin wa wane ya kai hari ya kai suka da mashi wato yana faɗin jarantar da wani cikin sahabbai fakala har ma ya ce da wani daga cikin kafarai. khudha ne karɓi kyautar mashi daga wajena ya cilla masa shi Karɓi kyauta wadda ba ta bukatar jazakallahu khairan wa ana al-ghulam al-ghifari ni ne barde dan kabilar ghifar kar kyautar mashi ya jefa kafiri to ana sa haka a cikin yaki saboda wannan din kakan sa sauran sojoji su samu kwarin gwiwa abokanan adawa kuma su razana ana yaki ana kabbara ana zikiri ana faɗin waɗansu maganganu waɗanda suke tsuma mutum wannan duk ana buƙatar haka wajen yaki ana kirari kai kirari kuka kira da wani barde mu muke tare da suwa da suwa ne mu ne madaura maza abokin adawa duk ya rikice yana ganin ka kamar ba wani abin nan ba amma kana mu ne madaura maza idan an gama sai dai an gudu ya halatta ai wannan alfaharin a wajen yaki khuzha minni wa ana al-ghulabul ghifari wa zai mutum kaifa tara fi qawlihi yace me ra'ayinka game da wannan magana da yayi ana wajen yaki jihadi da musulunci mutum yana alfahari da gidansu da kabilarsa cewa ni ne dan kabilar kaza sai ni bahaushen asali ko bulatanin usuli ko sai ni zurriyar gidansu wani ko mutum ya faɗi wannan a fagen fama mai ra'ayin ga gaba da shi ya rusa aikinsa ko kuwa kala sai wanda aka fatawa da ya ce ma'urahu illa qad batala ajruhu yace wallahi ba abin da nake zaton sa face aikin sa ya rushe me ya kuma wajen yake zai rika tashi ne din gidan wani jikan wani ina ganin kawai aikin sa ya rushe fa sama abi zalika akhar sai kuma wani ya ji wannan maganar da wancan ya faɗa fa qala ma ara bi zalika ba asar yace ni ko ina ganin babu wani laifi dan mutum ya faɗa haka a fagen yaki fatanaza sai suka yi ja'in ja wannan ya faɗi dalilinsa da yake nuna aikin ya lalace wancan ya faɗi dalilinsa da ke nuna aikin bai lalace ba kaga anan sahabbai suna tattaunawa ne akan kasuwar lahira me za a samu lada me za a samu zunubi kowa na kokarin kawo dalilinsa dan me madrasar mu ba za su zama haka ba ba dan alfahari ba dan ka kure ne ko dan in kure ka a'a in kawo abin da baka sani ba ka kawo wanda na sani ka kawo wanda ban sani ba kai ka karu da ni ne in karu da kai ba tare da alfahari ko tayar da jijiyar waya ko rigima ba fatanaza'a sai suka ja in ja hatta sami a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ji tunda manzon Allah ya ji ai shikenan kuma an je kotun koli daga baya kuma babu wani a filin da za a yi fa kana sai manzon Allah ce subhanallah yana mamaki abun mamaki akan yi tasbihi dan nuna mamaki subhanallah abin mamaki la ba'asa an yu'jar wa yuhmad yo ai babu laifi mutum a bashi lada kuma ya samu yabon mutane dan ya yabi kansa Allah zai iya hada masa tsakanin wannan da gome lada yana nufin a fagen yaki aito abu darda'i shi wannan bishir at-tagalbi ce sai ga abu darda'i surba bi zalika yi alfahari da jin wannan labari da wancan ya kawo daga bakin maza Allah cewa ashe a fagen fama idan kai kurari irin wanda inda a zaman gida ne kai za a rubuta maka zunubi a fagen yaki kuma lada ma ka samu matukar niyyar tana nan kaya haka da razana kafirai dan shi wannan kurarin na sa kafirai su ji haushi shi kuma ka ba kafiri haushi ɗaya ne daga cikin ababen da ake nema a shar'ance wala yaqauna mawqi'an yazizu al-kuffara wala yanaluna min aduwwin nailan illa ba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajra al ma'ana ba wani wata matsaya da za su tsaya babu wata mataka da za su tattakala wanda take za ta kusantar da kafirai face shi an ba su lada a ciki duk abin da zaka ka ba shi haushi to za a baka lada وليجدوا فيكم غلظة جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم to wannan alghilza din za ta kasance da makami za kasance da baki za kasance da wata cin nasara da kai wadda kafiri zai ji haushi qul mutu bi ghayzikum inna allaha alimun bi zati sudur dan so in tamsasukum hasanatun tasukum wa in tusibukum sayi'atun yafrahu biha wa in da haka a fagen fama ana bukatar haka a wajen yan adawa ana bukatar haka ko ma kuka yi da su a wani waje kai kana tare da ba suka tambaya kai kuke ce ai gaskiya kun mutu ai bara dan da muke da su ba za su lissafa ba haba wa ku din me <laughs> eh, sai wani gaskiya cikin sai ruwa to idan kai wannan ka samu nasarar yaki yanzu ƙarar sai za ka yi da saura duk lokacin da abokin adawar ka ya firgita da kai to ya baka damar rabin nasara a hannunka ka cake ya cake ya baka yanzu rabi za karasa amma in zo da cikakken ƙwarin gwiwa kai kana labo labo da kai a wannan ba daidai bane ba wannan ba daidai bane musulmi ba ya da rauni musulmi ba ya da tsoro musulmi ba dan takalar fada bane ko dan ta'adda a'a musulmi ta wani gefen zuma ce ta wani gefen kuma madaci ne akwai inda yake zama zuma akwai inda yake zama madaci kowane Allah zai da nasa amma to wannan haka ake bukata mutum ya zama amma ka zanto wani araha lubus-lubus karkatacciyar kuka kowa ya hauka taba hamul jahilu da kalu salama ba ta aka idza taba hamul kuffaru ba kafirai za su yi muka taba ka ce kalu salama wannan dole ku in ce in ce amma hamul jahilu da musulmi ne dan ka ya muka wata to wannan dama an ce karkara mu wata daga ka kyale shi amma wani ya zo zai yaƙi addinin ka kuma shikenan sai ka ce kalu salama kuma ka fahimci ayar ba yadda suke ba to me ya faru daga nan wa ja'ala yarfa'u ra'sahu ilayhi sai abu darda ya rika daga kansa zuwa ga wannan mutum wai kula yana cewa a anta sami'ta bi zalika bi rasulullah kai ka ji hakan daga bakin manzon Allah kai da kunnanka ka ji manzon Allah ya ce la ba'asa an yi ujara wa yuhmad ba laifi mutum ya samu lada kuma a yabe shi ka ji wannan daga bakin manzon Allah fa ya kulu na amshi kuma ce kwarai da gaske na ji da na. fa ma zala yu'idu alaihi abu darda bai gushe ba yana maimaita wannan bawan Allah wannan kalma a anta samita hu rasulullah hatta inni la aqulu har sai ni da nake jin su na rika cewa la yaburukanna ala rukbatihi mai wa tun yana tsaye yana ce masa ka ji daga bakin manzan Allah bisa ka tabbata na cewa kwarai na ji ka ji har sai da na yi tsammanin kila zai je ya gurfana akan gwiwoyinsa kusa da shi ya yi masa wannan tambayar da idan ya samu tabbaci idan da an yi tausi ko dai yana son ya samu tabbaci ne kaji yana cewa eh na ji kaji ko kuma yana son yadda na gamsu karami mai ta sauran ba su ji karami mai ta sauran su ji dan mutum na yin tambaya dan kansa ko ya tambaya dan wannan sa qala fa marra bina yawman wannan in ji bisir a tagalib yace sai kuma wannan mutum ya sake zuwa wata rana zai wuce fa qala lahu abu darda sai abu darda ya sake cewa da shi kalimatan tanfa'una wala tadurru fada mana wata kalma mana wadda za ta amfani mu kai ba za ta cutar da kai ba qala sai ce qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai wallahi sahabbai sun more motsi ka dan qala rasulullahi motsi ka dan qala rasulullahi ai ba alkhairi a wurin majalisi ana ta kala rasulullahi kuna cewa me ba abin da ya fi wannan daɗi yanzu kamar yadda rumfar kasuwar ka ta zanto motsi ka na taɓa jin wani hadisi da aka ce manzan Allah ya ce duk jama'a da kyau za su yi na taɓa jin wani hadisi manzan Allah ya ce kamar yadda wannan shine abin hira a dandalin ka a wurin kantin ka a wurin sana'ar ka yanzu ba zan majalisar alkhairi ba ka buɗewa mutane kofar samun lada ta hanyar yawaita salati ga annabi kai ma kuma ka mayar da wurin ka albarka ta sauka don saboda yawaita salati ga annabi akwai abin da ya wannan daji tsakanin ku da Allah to amma dan me zaka mai da zulun ka wurin sana'ar kai zanto wajen yi da mutane wajen zagi mutane wajen cin mutuncin mutane wajen yi wa mutane hisabi daga nan tun kafin a je kiyama ka kai wani wuta ka kai wani aljanna wani ka aje shi a tozon la'arafi kai inda ina ka samu wannan ilimin da zaka yi wannan bayani kalimatan tanfa'una wala tadurru qala sai yace qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yace da mu al munfiqu al khayli dukkan wanda ya tara dawaki yake ciyar da su ya sai harawa ya sai dusa ya sayo magani ya yi musu allura sai karfi ana kai kawo da su wannan mutum matsayinsa kalbasit ya dahu bis sadaka kamar mutumin da kawai ya miƙa hannunsa yana ta bada sadaka ne la ya baya janye hannun 24 hours kawai bayar yake to shine hukuncin wanda ya turke doki yana ciyar da shi don jiran ko ta kwanan jihadi dan kalmar musulunci Don a wancan lokaci ba abin hawan da ya wuce mai doki to a yau idan ka turke wani abin da kana ko ta kwanan jihadi na addinin musulunci hukuncin ka hukuncin wancan duk abin da ka san shi zai amfanar wajen jihadin musulunci sai kai tanadinsa ko ka tanadan wa musulmi shi ka ajiye shi ba fatan zuwan ranar ake ba amma in ta zo kuma za a gamu sannan kuma ba a fafa gora a ranar tafiya ba a tanadi a ranar da za a tafi ana yawa garin tafiya tun ake yin tanadi to sai kai tanadi bisa ga ka'idar wa'aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu يعلمه amma تنفقوا من شيء fi sabilillahi الله يوفى wa antum لا تظلمون sai kai wannan tana da duk abin da ka san ana iya yin jihadi da shi sai ka tana shi malamai suka ce ana sa ran za ka samu ladan kamar wanda kullum ka miƙa hannunka sarka kake hannun baya dawowa kawai a miƙe ke kana ta bayarwa irin yadda mutum idan ya ɗaure doki don jihadi haka zai samu kai ma in ka turke ka ajiye ka tanadi ka kintsu wani abin da za a iya jihadi da shi in jihadin ya kama na ce ba a fatan zuwan jihadi manzo Allah ce la ta tamannu liqa al adu ku daina fatan Allah hada mu da abokanan adawa ku daina wannan fatan wa sallallahu afiya ku roki Allah waraka amma fa idza laqitumuhum fasbiru yan an hadu to ku yi hakuri ku jure wa alamu anna al jannata tahta zilal suyu ku sani al janna tana karkashin inuwa takobi ne idan takobi na maka inuwa to alamar zaka shiga aljanna kenan ana kawo sara ka kauce ba ta yi maka inuwa ba kafin ta wuce <laughs> eh, an yi harbi ka duka ya wuce ah, shi ma harsashin ba ya maka inuwa ba kafin ya wuce ko da gurgudan kyautar ido ne ko gurgudan saurin malkiya ya dai maka inuwa to wannan shine tiket ɗin shiga aljanna wa'alamu annal jannata tahta zilalis suyuf ba ma faɗan Allah hada mu da abokan adawa fata muke a zauna lafiya amma in ranar haduwa ta zo to kuma sai a yaya <laughs> sai a haɗu to kuma tun da an san ranar haduwa za ta iya zuwa to kuma sai a zauna haka ba tanadi sai ranar zuwan ranar haduwa za a yi tanadi za a yi tanadi shi tanadi na jihadi ba wai tayar da zaune tsaye ba ne ba a'a ne ma abin da ke tabbatar da zaman lafiya dai idan abokin adawar ya san kana da tanadi ba zai taba tsokana ka ba amma idan ya san kwanta na ɗin ne kai to shi ne zai tsokane ka to a nan gurin da ka yi tanadi a zauna lafiya da ka ƙin tanadi kullum a tsokane ka ana faɗa wanne fi har kai tanadi ina ga kuma fahimci yara sosai na yi muku baki da wasu libabu abin da ya rage المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوما آخر sai kuma ya sake wucewa wata rana mu muna zaune kaga shi ba ya zuwa majalisin ya zauna dan shi da ma in kaga ya haɗu da kamsu salawatu dai ya zauna ya zikiri kuma kafin ya abin da ya tashi ya tafi gida wajen iyalinsa ko ɗan sarkokinsa. wato baya shiga cikin sarkokin mutane sai gashi wata rana ya zo zai wuce fa qala lahu abu darda abu darda ya sake cewa da shi kalimatan tanfa'una wala tadurru zo ka babu wata kalmar da za ta yi mana amfani kai kuwa ba za ta cuce ka ba dan ka faɗe ta sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace Ni'imar rajulu khuraimun asadi laula tulu jummatihi wa isbalu izari wata rana manzon Allah muna zaune sai muka ja ce ni'mar rajulu ma dalla da mutum wa khuraimun asadi khuraim al-asadi sunan mutumin kenan ma dalla da shi laula tulu jummatihi in ba dan tsawon gashinsa ba wa isbalu izarihi da kuma yadda yake barin tufafinsa kasa ɗin zawo ba don wannan ba dama dalla da shi <laughs> mahallu shahid na cikin hadisin manzon Allah ya yaba wani mutum amma sai ce me kawo cikas tsawon gashinsa da kome tsawon tufafinsa isbalu izariki to me wannan ke nufi malamai suka ce aljumma shine gashi da ka idan mutum ya sake shi zai iya kawo kan kafaɗa to ita ce zumma to wannan ba daidai bane a musulunci duk yadda gashin ka zai tsawo kar ka bari ya sauko kan kafaɗa ko dama jin fata ban tsammanin a wanda gashin su yanzu ana magana da laraba ne ko masu gashi irin wannan saboda me tsawaita gashin ya zo har zai kai kafaɗa kamanceceniya da mata ne tunda su ake son su tsawaita gashi kai kuma namiji ka yi mai ka rage naka don haka a nan gurin kun tsawon gashi wannan siffa ce tawa ta mace shi yasa waɗansu suke bambanta sadakin mai gashi da yawa da wadda ba ta da gashi da yawa don gashi ɗin daga cikin kwalliyar ya mace a ce ai tana da gashi akwai irin abokananmu da muka karatu da su a saudiya ka san su da wuya ka ga budurwar don kullum za ta fito a cikin hijabi take ba bambanci tsakanin mai aure da mara aure idan mutum ya tashi neman aure kafin ya fara ganin ta shi da kansa a yadda yi magana yakan nemi amintacciya ne cikin yan uwansa ko mahaifiyarsa ko kakarsa ko yarsa ko kanwarsa Da je gidan su wani ta gano masa ita lokacin da ta yi kwalliya tana zaman gida a sake to suke cewa daga cikin abin da shi ne idan an faɗa ma za ka ji ka nutsu da ita za a ce ai tana da tsawon gashi sai ai to ɗaya kenan tana da wushiriya biyu kenan tana da sai a yi ta lissafa sauran kuma ya ji daidai bukatunsa ko wani mutum ɗanɗanonsa daban game da ya mace ko abin da ke so daban game da ya mahallin shahid shahidi a nan gurin ne tsawon gashi ya yi uwa sifa ce ta ta mata idan namiji ya tsawaita gashinsa ya yi mai kamar ce ce ne ya da mace shi sa manzon Allah ce lalla tulu dummatihi na ma zai rage gashin kansa kare zo da yawa kuma na faɗa muku tsawon da yake zama aibi shine tsawon da inda gashin zai sauka ƙasa to zai taɓa mai kafaɗa to wannan haramun ne game namiji lalle ne ya yanke shi ko da mu bakajen fata da gashin mu yawanci dama a cikin koyi ke a tsaye ba wai ka sai ke yawa ba amma ayyukan yi tsawon da inda za a miƙar da shi zai iya hawa kan nan to ya zama haramun sai ka rage shi ba ta kai farko ba a ka bar gashi akan ka wannan kwalliya ce kamar da namiji amma ya tsawo ya zama haramun ita kuma ce ba a yi mata iyaka ba dangane da mai tsawonsa ita kuma ta yanke to ne ya zama muni kaga yanzu da dama daga cikin matayen mu saboda koyi da turawa sun fito da salon yanke gashi daban-daban sai su ma yan matan mu suke zuwa ko matan mu su je a yanke musu gashi tana da gashin da in ta sake shi har kan kafadarta har gadon bayanta amma sai a je a yanyanke shi ta yadda kawai zai tsaya a daidai kunne ta dan sake shi haka kawai dan ta ga an nuno wata arniya a wata majalla ko a gidan talabijin tana labarai ita ma ta yi shi ita ma sai ta dauki wannan ah, style din wai shi kenan wai burge wani waɗansu ko matan arnan sai su yayyanke daidai nan gurin wai awa suke sai san ko irin yadda da namiji ke yi ita rashin mutunci da girman Allah wannan kuma ya abin ato shi mai sanko din ma da ya san yadda zai yi ɓoye shi ba sai kwan ya su ba ai nuna ce sanko ban tsammanin ado ne to kuma wai ita ma wai ita ba sankon za a yi ba amma duk sai a rarrage shi a rede gashi da nan gaba sai kasance na bayan ya yi tudu nan gaban babu shi kaga kaga waɗannan matan arna suke wannan kafirai sai kuma yan matanmu ko matanmu saboda tasirantuwa da al'ada ta turai da karatun boko waɗansu sai suka ɗaukan wannan shirman sai suka ɗaukan wannan shirman to kai kuma namiji za zaka tsawaita gashi kaga su kuma yadda suke sai namiji ya tsawaita gashi har yi kitso to kaga wannan ce ne yace da me da ya mace idan mace ta yi kama da namiji ta yi ce ne da namiji ta yi me ta yi haramu idan namiji ya yi ce ne da ya mace ba shi ma ya yi me amma cikin su wafi girman laifi namijin da zai kama da mace suka ce domin mace akwai nau'i na tawaya ta tare da ita inda za a kwatanta da fara namiji Allah ya fifita da namiji a kanta amma idan lokacin da kenan mace take yunkurin zama da namiji kamar tana kokarin ta samu mai nau'i na kamala irin tashi amma idan da namiji ya yi kokarin zama mace shi ko me ke son ya yi? tawaya ya samu kamala sai ya yi sha'awar mai tawaya suka ce matsayinsa matsayin wanda Allah ya jarraba ba ya da kafa yana tafiya ko yana jan gindi ko yana rarrafe kai mai kafa sai ka ganshi sai ka ce kai rarrafen nan naka jin gindi na burge ni sai ka zauna ka ja gindi ko ka zauna kai rarrafe me matsayinka wala ajabun annan nisa'a tarajjalat walakinna ta'anisar rijali ujabu haka wani mai hikima ce ni ban yi mamaki ba idan mace ta yi yunkurin ta zama ɗa namiji su suna son su samu da sane amma abin da zai ɗaure min kai ya jefa na cikin kogin mamaki ɗaya namiji ya kokowar da ya mace duk abin da duniyar turai yau take so ta ɗora mutane a kai don me cewa su kai so da awarsa yanzu lallai a daidaita tsakanin maza da me da mata daidaita tsakanin mabambanta guda biyu zalunci ne domin a daidaitawar mai ake so a yi shin namijin ake son a sauko ƙasa da shi ya dawo mace ko matar ce ake son a tuntuɗa ta ta zanto da da namiji dole ɗan biyu zai faru ko dai shi namijin ya sassauto yawa ƙasa ya sa jambaki ya sa hoda ya rinka magana yana fari yana rashin mutunci yana sauransu doka da shi ke da ya sauko ƙasa ko kuma ita macen ta zazzare ido ta je ta yi ta wasa da motsa jiki da ɗaukar kayan nauyi ta ya murmurɗe gwiwa ta mummurɗe a ga cibiyoyin rudu-rudu to duk da haka kuma za a zo ba ta da gemu ba ta da gashin baki ta waya dai tana nan har yanzu ya rage na ko dun su yi mata gashin bakin aro irin na roba ko su yi mata gemun aro irin na roba don ta kamo ɗa namiji ta murɗe ta yi dukkan wani exercise da za ta yi tana magana tana zazzare ido ta bushe da makoshinta tana irin ba dama babu yadda za a yi dai namiji yana can a matsayin sa ita kuma tana nan a matsayin ta, mace babu yadda za a yi ta kamo da namiji Allah ya riga ya bambanta siffar da ɗabi'ar da halayyar da dirin jikin da zubin gaban da aka yi duk ba ɗaya bane ba babu yadda za a yi ka zo ce kuma su ka mai da shi ko wando na ɗan namiji daban na mace daban duk namijin da ya je telan mata ta ɗan shi za ta yi masa wando irin na matarsa wannan su zai masa yawa daga kugu duk matar da ta je za a ɗinka mata wando irin namijinta ita kuma zai mata mai zai mata kaɗan ƙugun ba ɗaya ba ne ba to ya za a haka abinda kai ado ne a wurin ka muni ne a wurin ya mace abinda muni a ado ne a wurin ya mace muni ne a wurin ka haka fa Allah ya bambanta mu kai yanzu ado ne a wurin ka kai karfi kai babban murya dan kai za ka yi kiran sallah in lokacin sallah ya kama kai ne za ka yi kururuwar jihadi in za a fita yaki ita ko mace adalta shine ta yi siririyar murya shine cinyewa ga ya mace duk matar da ta yi babban murya ka tashi neman aure ka nemo ta gasar kiran sallah za a an ba cikin kiran sallah za a ba ruwa ake ba ma'ana kana buƙatar siririyar murya da ita ta kwanta maka da hankali sai ta katon makoshi da babban murya kai yanzu ka yi gashi a fuskar ka gashin baki da gemu ado ne da Allah duk wanda ya auri mace amarya sai aka yi masa ta da dare shafa ya jige mu zai tsaya wallahi ba wanda zai tsaya ko Allah ya bambanta mu kai yanzu a ganka a tsaye haka sama da kasa ba bambanci shine cinyewa a wurin ka kai dirdir ita ko mace dole ne sai kugunta ya faɗi kafin ta cinye da zaran ta tafi haka miƙe kamar sandar farwaya to kuma cin yawa ne a wurin dukkan waɗannan ababai ne ga su a zahiri dan adam yana kallo to don ne sai wani zoce sai an daidaita ai ƙarya ke duk wanda ce za a daidaita ƙarya ke kuma duk wannan magana da turawa suke fa ƙarya suke ba su daidaita ba a can wurin ka je ka duba majalisar congress ta america ka ka zo ka duba majalisar dattijai ka duba waye adadin wakilai maza da mata matan ba su kai ɗaya cikin goma ba na adadin sauran wakilai ma'ana idan ana da mutane ɗari mata ba su kai goma ba to ina maganar daidaitawa idan muna son za a daidaita sai a yi 50-50 ka je parliament na ingila adadin wakilai maza da wakilan mata matan ba su kai goma cikin ɗari ba idan ana daidaita sai ana sa daidaita sai a yi 50-50 to kuma sai a zo kuma sai ta shi suna faɗin abin da babu shi ba zai yiwu ba to Allah gane da matan su su gane wannan mata suna da kima suna da daraja su da addinin musulunci musu maza suna da tasu amma ba a cewa a daidaita sai ya ce mai babbalar ga zalika khuraiman da labarin ya je wajen khuraim cewa manzan Allah ce ni'imar rajul khuraimun asadi laula tulu jummatihi wa isbaru izarihi ga zalika khuraiman labarin ya yi saurin khuraim sai ya ce mai fa'ajjala sai ya gaggawa fa akhadha da yaje ya dauki wuka ko aska fa qata'a biha jummatahu ya yanke gashinsa da ya tsawo wanda yake sauka zuwa kan kafada ya ta yanke shi ila uzunihi har sai da gashinsa ya dawo daidai kunnuwansa kaga kenan da yayi mai kasa da kunne har sai da ya dawo daidai kunne wa rafa izarahu sannan ya yanke kwarjallansa ya daga shi sama ila an safi saƙaihi ya zuwa rabin ƙaurinsa sun mamar rabina yauman sannan wannan mutumin ya sake wucewa wata rana faƙali lahu abu darda abu darda ya sake cewa kalimatan tanfa'una wala tadurru bawan Allah abin nan da ka saba faɗa mana kalmar da za ta amfani ba za ta cutar da kai ba qala sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah wata rana muna kan hanyar dawowa daga tafiya yana cewa da sahabbai innakum qadimuna ala ikhwanikum ku fa kuna dab da shiga gari dan ku da yan uwanku an dawo daga tafiya fa aslihu rihalakum ku gyara ku gyara mashimfidin dabbobin ku da kuke kai wa aslihu libasakum ku gyara tufafinku a karkade kura a wanke a gyara a shiga gari da kwalliya hatta takunu ka annakum shamatun finnas har ya kasance ku din kamar ku ne ado ga sauran mutane shama wani kyalle ne akan kumatu wanda idan idan mutum yana da shi kamar sai ya zanto shi ne yake jan hankalin mai kallonsa sama da mai sauran ragowar jiki to kuma ku yi kwalliya in za ku shiga gari kun dawo daga tafiya don ku zanto kuna jan hankali sama da wanda yake cikin gari a nan gurin manzan Allah na nuna ladabin dawowa daga tafiya a wancan lokaci sukan yi tafiya a kan rakumi ko a kan doki ko a ƙasa galibi kuma tun da cikin sahara ne za ka dawo ga datti ga ƙura gashin kanka ya rikirkice dabbar kama ta yi datti mashin fudin dabbar kama ya yi datti sai maza Allah ce to idan kuna dab da shiga gari sai a tsaya sai a gyaggyara jiki a gyara tufafi a wanke a gyara kai a taje kai a yi kum a yi komai da komai a shiga gari cikin ado kowa je cikin iyalinsa cikin kwalliya da ado wannan na daga cikin ladabin tafiya idan ka dawo duk irin wahalar da kai inda hali in zai samu duk irin yadda ka jigata kar ka je gidanka a gajiye ta kis kar je gidanka kana wari karka je gidanka ka hada gumi kana warin hamata idan akwai hali nemo wani gidan wanka nemo wani wuri da zaka tsaya ka bushe ka gyara a tsanaki ka gyara kanka inda hali ka ɗauko turare ka fesa ka je gida dama akwai masallaci kusa da kai shiga kai sallar nafila raka'a biyu sunnar dawowa daga tafiya kenan kaga kayi zikiri ka kayi ambatan Allah a cikin sallah suke nan sai ka zo gida assalamu alaikum wa rahmatullahi da kyakkyawan murya a ji makharijul huruf na fita su ma yan gida a su ma sun yi wani tanadi kai ma kuma ka zo a tanadi ba shi kenan ba amma <laughs> da mutum zuwa da ka duba sunnar za Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke da daɗi irin addinin musulunci da an fahimci. shi babu abin da manzo Allah ya rage zai amfana al'umma face sai ya faɗa mata shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna allaha la yuhibbul fuhus manzo Allah ya ci gaba da cewa ubangiji ta'ala baya san alfasha ita ce dukkan wata mummunar magana ko mummunar ɗabi'a alfahush shine alqubuhu a cikin larabci wala tafahush baya san mutum ya rinka takarar alfasha shi da sauran mutane wani ya zagi kai maka ya zagi wani ya ba'a kai maka ya ba'a wani ya rufin kirki kai maka yi kaga ba halinka bane amma kana kokarin ka saba kan kai dan kaga wani yayi yadda wancan halinsa ne manzon Allah ya ce Allah baya so to haka wanda zai kokarin kwaikwaya a wajen wani ma ko manzon Allah baya son haka rawahu abu dawud bi isnadin hasanin abu dawud ya rawaito shi da sanadi hasan illa su bin bishr faqtalafu fi tawthiqihi wa tad'ifihi amma an yi magana dangane da qais ibn bishr wanda shi tabi'i ne wato ko kuma ɗaya ne daga cikin tabi'i ko tabi'ut tabi'in wanda shi rawaito hadisi a wurin babansa Bishir at tagalibi wanda shi kuma abokin zaman Abu Darda'i ne to shi an yi sabani fi tawthiqihi wajen cewa shin amintaccen mutum ne irin wanda ake karban hadisin sa wa da'ifihi ko kuma a'a mai rauni ne malamai sun yi sabani amma dai a karshe Sheikh Nasiruddin Albani ke cewa hadisin sahihi ne wa qadara walahu muslim hadisi ne dai sahihi ko ko da'ifi ne ai in yi isharar lam ara man sarraha bi tadhifi a bai bai abin nan ba ba ba da'ifi bane ba ina tabbatar ba da'ifi bane ba shi abin da albani yake cewa ban ga wani cikin malamai bai da ya ce wannan hadisin da'ifi ne ma'ana dai ya ga waɗanda suka hassana shi kun gane ga na a ƙasa sai ce mai قلت لم أرى من صرح بتضعيفه وإنما إلة الحديث